Talata 20 ga watan Agusta shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu. Ga labarin tare da Hawa Usman da farko ga muhimman kanunsu. su. kashi goma sha takwas cikin ɗari na kudaden da kamfanin orange niger ya samu a shekara ta takwas shine bukatar ma'aikatan na kamfanin orange 388 da suke zaman dirshe a yau a birnin yamai a agadarsa adadin masu fama da cutar masassar cizon sabro ya ninka a bangaren ɗiya mata masu juna biyu mace 163 ne a wannan watan maimakon shida a watan da ya gabata. sai kuma a cikin shirin namu na musamman za ku ji sabon shirin na studio kalangu zuwa ga ɗiya mata mai lakanin kyautata rayuwar iyali yau za mu taɓo fannin yadda ya kamata uwa ta shayar da ɗanta masu sauran barkan mu da sake saduwa ma'aikata 388 na kamfanin orange niger na gudanar da zaman dirshe a yau a gaban ma'aikatar ta orange a birnin yamai ma'aikatan na bukatar kishi goma sha takwas cikin ɗari na kuɗaɗen da kamfanin ya samu a shekara ta takwas idan har yana kan bakan shi na barin ƙasar ya kamata kamfanin orange niger ya cika alkawarin da ya ɗauka ma ma'aikatan nashi in ji uwar gidan salisu halima ɗaya daga cikin ma'aikatan na orange a cikin firarsu da rukayetu abdurrahman yau dai tsayin wannan da kika ga muke yi a nan yau neman incinmu ne muke yanzu orange za ta tattare kayanta ta bar ƙasanmu yanzu akwai kundu-kundu da ya kamata a ce orange ta sallame mu akwai abubuwa da aka rubuta tsakaninmu da mu da orange da muka yi orange ta yarda ta rubuta za ta muna shi in an saida in kuma sun tahi in kuma bisu tahi ba kuma duka akwai abin da aka muna prometer za a bamu yanzu yau gari ya waye orange ta samu wanda zai ɗauke mu don mu ba san ba ma ko waye an zo an ce mu za a tahi amma wannan magana ta a sallame mu ta a bamu incin mu babu ita to shine yau mu muka zo mu gwada ƙarhinmu mu gama ka gama kanmu mu gwada baƙin cikinmu saboda wannan kamfani ya ci mu ya cuce mu mun ba su mu ta goma sha ɗaya sanninmu na shekara goma muka ce wallahi sai mun kwato incinmu insha Allah A agadarsa adadin masu fama da cutar mustar cizon sauro sai karuwa yake yi daga ɗaya zuwa sha tara ga watan da ya shige. 'Yan malati hamsin da shida ne aka samu a bangaren ɗiya mata masu juna biyu. A cewar Dr. Abdulrashid Haruna, shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta kwamitin agadas. Yawan 'yan malatin mata ya ninka tun kamawar wannan watan inda ya kai 163. Ga dai ƙarin bayanin da yamma sai Karim. Haka ne halin cutar zazzabin cizon sauro na nan a gundumar kuma ya karu yawan masu fama da cutar idan aka kwatanta daga ranar 1 zuwa 19 ga watan Juli akwai har zuwa 737 da aka gano da cutar daga cikinsu akwai mata 56 masu juna biyu amma daga ranar 1 zuwa 19 ga watan Agusta akwai masu fama da wannan cuta da aka gano 800 86 daga cikinsu akwai mata 163 masu juna biyu. Mun gode ma Allah domin ba a samu mutuwa ba dalili kuma shine gwamnati ta samar da magunguna ga asibitoci daban-daban na allurai da magunguna ga mata masu juna biyu. Ku gani mata 163 ne masu juna biyu idan aka kwatanta da 56 abin ya karu kuma na faɗa muku cewa wannan ya ƙara ƙazamta domin a nan mace na iya rasa ɗanta nan da nan. waye ma shugabannin gunduma da na da'irori kai kan illolin da ke tare da yin bayan gari a filin allah Shi ne maudu'in wani zaman taron da ya wakana a satin da ya shige a doso karkashin jagorancin kwamitin jiha da ke kula da al'amuran ruwa da tsabta kowane matakai ne aka ɗauka domin ka ƙarshen wannan al'amarin nan da shekara ta 2030 Mamudu Adamu, daraktan ma'aikatar haƙo da ruwa da tsafta, ya ma'ausi Abdurrahman ƙarin haske. Les objectifs de cet atelier c'est de sensibiliser le maximum de personnes. Manufofin wanga taron ƙarawa juna ilimi shine wayar da kan mafi yawan mutane don cimma gurin kowace karkara ga tsayar da batun bayan gari albalbalin hili a yankin Doso. A nan muna da kwansanye da kenan muna sa ran daga wanga zaman taron kowane kwansanye a karkarar da yake zai wallafa labarin da cewar ba wai a tsayar da ban haya ba ga hili ba ne kawai ake bukata ma'anar ita ce a rike bukatar ta dawoma sosai ya fi kyau a cewar ma'aikatar jiha ta gandun daji sarar itace barkatai na ci gaba a cikin kwamitin agadas Lieutenant Colonel Isufu lobo daraktan ma'aikatar jiha ta gandun daji ta Agadas ya shaida ma musu mamman cewa za a ɗauki ƙwararrun matakai domin kawo ƙarshen wannan al'amarin. No Mun lura tun yau da ɗan lokaci yawaitar kashe itatuwa ba bisa doka ba a mu a kusa da birnin Agadas bisa manufar yin gawayi domin sanya shi cikin sakuna domin su isar da su zuwa manyan birane kamar birnin Agadas ko kuma wuraren haƙar zinariya kamar Tabelota ko kuma kamar Jibarkatan. Muna ɗaukar matakai a ɓangaren mu na babban ofishin jiha ta hanyar cibiyar kare muhallin halittu da ke aiki tukuru domin kawar da wannan annobar duk da cewa kawar da ita na da wuya sosai ganin cewa yanayin bai da kofa ko ina ana shigowa amma a kowane mako akwai rangadin da muke kaiwa a kowaɗanna keɓaɓɓun wurare da muke lura da waɗannan matsaloli na matsin lamba. akalla sojoji goma ne suka rasa rayukansu jiya litinin inda wasu 'yan ta'adda suka kai masu farmaki a arewacin burkina faso a cewar wata sanarwa ta rundunar sojojin ta burkina wannan sakamakon na wucin gadi ya kiyasta adadin sojojin da suka haɗi a kan fiye da goma sannan kuma da dama sun ji rauni in ji afp da tabbi sanarwar bi da bi wasu kafofin tsaro sun kara da cewa sojoji da dama sun bata kuma sakamakon na iya kaiwa fiye da sojoji 20 wanda suka rasu wannan shine farmaki mafi muni da kasar ta riska in ji kamfanin dillancin labarun faransa a fp. Ministan da ke kula da manyan makarantu jiya a Zandayar ya buɗe jarabawar 'yan makaranta masu neman takardar BTS a jimilce dalibai dubu uku ne ke gudanar da jarabawar a cikin santa guda uku a cikin santa guda hudu kamar yadda ministan manyan makarantu yahuza sadisu ya shaida ma mustapha mamman sani diploman bts na kasa a bana cibiya hudu aka girka sun fadar kasa. ɗaya a yami shine mafi girma ɗaya a zandar maraɗi dattawa a jimince fiye da 'yan jarabawa dubu uku gare mu a bana mun zo mu masu fatan allah ya ba da sa'a kuma a hukumce muka buɗa an ɗin tambayoyin gasar shirye-shiryen gasar sun gudana yadda ya kamata onex ta yi aiki mai kyau sosai kuma mun zo mu wa masu jarabawar karfin gwiwa shi dai diploman bts abu ne mai mahimmanci ga kowace ƙasa domin ko horaswa na fasahar hannu ne kuma su ne shika-shikan ci gaban kowace ƙasa don haka ne gwamnati ya sa sa kaimi na musamman bisa wannan lamari. du développement de tout pays. Et Sati ɗaya bayan sallar larya, sallar biyano babbar gargajiya ta abzin take somawa kuma bana ta soma a ranar lahadin da ta gabata a bangaren unguwar obitara a birnin agadas tambari sid ahmed dodo shugaban bangaren yamma ya bayyana ma musamman mahimmancin wannan al'adar Comme chaque année, une semaine après la fête de Tabaski, le groupe Ouest lance la fête de Kamar kowace shekara, sati ɗaya bayan sallar layya, 'yan yamma suke so mu biyan daga anguwar Obitara gidan Agwalla. Tambari da agwallansa da jirima da wasu matasa suke haduwa. su saka usulin so mu don bayyana cewar a wannan ranar da daɗa biyanu ya fara. Tambari ke soma buga tambari har su uku, sannan agwala, jirima ya bi masa. Daga nan sai a baiwa matasa tambura don su shiga su shaidawa al'umma da sallar biyanu ta fara kamin a son biyanu akwai addu'o'i da ake na fatan wannan sallar a yi ta lafiya kare lafiya bayan kwana uku yan gaba suma za su soma tun jiya muka soma sakon da zamu shine zuwa ga matasa na su rike ainin gargajiyar mu a nan a gadas a cikin dukkan al'adu da ke gare mu sallar biyanu ita ce gargajiya ainin ta rike tushenta ici a gadas en tuka cas tutule toutes les cultures la fête des biyanu est l'une des cultures son originalité quoi Ƙungiyar wasan ƙwallon raga ta ƙasa ta tsara karo na farko na kwamfular wasan ƙwallon raga cewa da shi fole a satin da ya gabata a Dogon Dutse. Wannan karon na farko ya haɗa gungun 'yan wasa goma sha bakwai a cikinsu shidda na mata ne. ga dai karin bayani daga bakin yusuf badar shugaban kungiyar tafiya nivole a cikin firar su da abdulaziz dan yuma a karan farko ne kungiyar kwallon hannu ta raga ta kasa ta shirya gasar bice vole muhimmin abu ne na sanya lura da rikewa cikin tunanin kocinan mu na wannan irin wasa bice vole na kawo mana jin daɗi a nahiyar mu da ma bangaren kasa da kasa mun halarci gasanni da dama na afirka mun wakilci afirka a gasar duniya wasa ce da ke samun karbuwa ko da yake ba mu da bakin teku amma ba rairayi za mu rasa ba namu ra'ayi shine kawo yankunan ƙasa yin bice bole da ke da sauki kun babu tsada to ko kun gamsu da wannan gasa ta dogon duci sosai ganin yadda aka samu halartar 'yan wasa dukkan yankunan sun zo zandar ce kadai ba ta zo ba an samu waɗanda suka yi fice daga wajen matasa da ke samun kwarewa da muka sa hankali kansu tare da cibiyar fasaha domin ganin yadda za a kula da su daga nesa kuma yadda za a ba su horo a nan yamai domin karfafa iyawar da suke da tuni. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokan hulɗar Studio Kalangu daga ranar yau ku samu shirin na musamman zuwa ga ɗiya mata sunan wannan shirin shine kyautata rayuwar iyali. Sanin yadda ya kamata a ba yaro nono shine za mu gano a cikin shirin na yau na farko inda Rukayetu Konate ta kungiyar UNICEF ta ba Maryama Gello kan da cikakkun bayyane la mère doit serrer le ventre de son bébé contre le Ta rungume yaronta da kyau ta kula da yadda take kame da shi ta shi nono Yanda ya kamata. In ta rungume shi da kyau ya fi kama nono yanda ya kamata. Da hannunta guda ta kama kan nono tana sa mishi a baki ta bar matse shi domin yana rage karfin zuwan nono. Ta rinka mishi wasa da dariya domin yara suna kula da yanda uwayensu suke musu wasa da dariya. Ta bar matse kan shi sosai tana hana mishi sheda. Ta rinka kula da yanda yake sheda da yanda yake shan nono da kuma yake haɗe nono. Wani bi yaran suna gusawa kulawa ne domin su ta tsaya don haka ta rinka kula da yadda yake sheda da kuma yadda yake shan nono yadda ya kamata en faisant attention que ses voies respiratoires soient bien dégagées presque qu'on peut dire ana iya sanin so nawa ya kamata jariri ya sha nono a rana par jour Nous, on souhaite que l'enfant soit Mu a son mu a ba yara nono a kowane lokacin da sun kai bukatar shi. Domin daga yaron ya fara kuka kamar yadda muka ce baya kukan banza. Jira da uwa take yi har ya gama kukan bata lokaci ne domin wasu yara suna jini ne domin sun bata jikinsu daga an wanke musu sai ta yi kokari ta wanke hannayenta ta ba shi nono ya sha ba ma sai ta wanke kan nonon ba daga ta fidda shi daga cikin suken inta tana iya bashi ya sha tunda kan nono yana da tsafta da yake zowa da shi ta kula dai da yadda yake shan nono ko akwai wani zama da ya kamata a yi in za a bada nono a kowane yanayi ana iya ba yaro nono ya sha domin akwai matan da suke aiki na gwamnati wa'ansu kuma suna aikin gida ne kenan kowane lokaci in a tsaye ne tana iya ta bashi nono ya sha da in dare ne kuma tana iya ta kwanta kusa gare shi ta bashi nono in ma aiki take zuwa wajen aikin ta tana iya taya da yaron ta bashi nono ya sha akan lokaci in kuma gona ne take zuwa tana iya ta kai shi gona ta ajiye shi idan ya tashi ta tai karkashin inuwar ike ta zamna ta bashi nono shi ya sha anan maka zo ƙarshen labarin na sashin hausa mu huta lafiya Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar Talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan Buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 15 na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a halcin manci. Hausa ko Turanci? Filin mata? Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.